domin kiɗa da bushe-bushe wannan muryar shaɗance, abubuwa da ake wallahi nikan faɗa cewa akwai malamai da yawa a garin nan wallahi Allah sai ya caje su gobe alkiyama da laifukansu da laifin wawaye da suka halakar duk wani abin da za a ce kaɗe-kaɗe ne bushe-bushe ne wallahi wallahi haramun ne amma saboda fitsara sai ga an ana haɗa kaɗe-kaɗe jita da bushe-bushe da kuma ambatan manzo alaihi salam da ambatan waɗansu abubuwa na addini ana ga wani burgewa ne ba manzon Allah ne kuma wallahi wannan abun ba addinin musulunci ba ne amma abun bakin cike da takaici sai zama malamai ne suka jaza mu matsalar mu saboda an riga an jahilci addini duk lokacin da aka sai an ga wani mai rigan malinta yana abu ko wanda aka ɗauka malami yana abu to shi kenan wannan abin ya zama addini gun jahilan gari haka ne ai an yi gaban su malam wane ba su ce ko ba a su malam wane ma suke yi wanda za ka ga duk tsarin da ake a garin nan na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sunan addini wasu mutane suka assasa kuma wai fakewa da ai manzo alaihi salam lokacin da ya zo madina an yi waƙan tsara albadaru alaina wanda akwai littafin da wani malami ina da shi waga tsara albadar ma kwata-kwata ba ta inganta cewa an yi maza Allah lale mara ba daga madina zuwa daga maka zuwa madina ba saboda me kaga daga cikin abin da ake faɗa cewa قال البدر علينا من ثنيات الوداع shukuru الشكر علينا ikita ji ita sharrabta madina daga ciki to madina kuma ta samu suna ba sai lokacin da maza Allah shi mata suna to za a ce kuma ji ita sharrabta al-madina kuma a ce nan nan ya shigo waye mata sunan kenan Ko wannan waka bata ma inganta ba kwata kwata cewa an yi ta ne saboda taron manzo alayhi salatu wassalam kuma da suka ce saniyatul wada ita kanta ba ma bangaren maka take bangaren sham take saniyatul wada ba hanyar da za a shigo daga maka zuwa madina bane hanyar daga madina ne a kama hanyar sham <laughs> to kaga ai hujja ma da wannan wai wai saboda haka ake kada kada da sauran addini kaga ya zama tatsuniya kawai jahilai dai za a zo ainihin a ci su da buguzun da sunan karatu da sunan addini kuma ainihin mutum ya zo ya nafi zunubi shi a rayuwarsa kuma duk wanda ya wannan sai wallahi yana da nasa kamashin domin man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha duk wanda ya sunanta wata tsiya da sunan addini to wallahi zai naɗi laifukansa kuma ya naɗi duk wanda suka yi wannan tsiya ta kuma na ambata mana ku duba akwai hadisi a cikin abu dawud abdullahi dan umar yana cikin tafiya a cikin jeji sai ya ji sarewar da fulani kun san sarewa mabusa ce ta kara wanda suka san rayuwar ƙauye akwai mabusa da ake da karandawa a zo ana abin nan su kuma fulani sukan yi sarewa da kara ko kuma da itace a huda shi a masa ƙofofi to fulani suna irin wannan domin ɗeba kewa mutum shi kaɗai ne a jeji ya zama ainihin yana ɗeba kewa saboda kaɗaita abdullahi da umar yana cikin tafiya shi da maulan sanafi'u kawai abdullahi bin umar sai ya ji ana busa sarewa sai ya sauri ya dole kunnensa kawai sai ya buga ratsi ya dinga nausawa cikin da in ya tafi ya tafi sai ce ma na biyu kana jin wannan bushe-bushen ko sai ce eh, sai ya daɗa nausawa har sai da ya ce mashi baya ji to sannan ya ɗaiɗe hannunsa to wannan ana maganan bushe-bushen da ba a ma alakanta su da addini ba to ina ga shakiyancin da za a yi a ce wai sunan manzon Allah ke ambata sannan kuma ana fiyano, ana jita wallahi wannan cin mutuncin manzon Allah ne wanda suke wannan ba san waye manzon Allah ba in sun san waye manzon Allah wallahi ba za su yi ko kudi kan mutum ba zai wannan ba domin ba a bashi matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi ba to amma kamar yadda ce an samu miyagun malamai wanda sun yi kasuwanci da wannan addinin sun yi kuɗi sun samu matsayi duniya ta san su akan wannan shigantaka to shi yasa shi nan sai aka dora abubuwan yake ta faɗaɗuwa wanda wallahi abu ne mai matukar muni ni abuna wallahi gara ma wanda zai zai kidan sai ya rawa a kasuwa a bashi kuɗi wannan bai ci addini yake ba to amma a hada abin da addini wannan shi ne abin da ya fi komai muni ku duba abin na faɗa hadisin da zo yan mata ne fa suke waƙe waƙe suna kada kada sai da abubakar sai sai mizmaru shaytan fi baiti rasulillah manzo Allah bai ce a'a ba mizmaru shaytan bane manzo Allah ya yadda cewa murya shaytan din ce to amma me wuni ne da aka ba yara da mata dama su yi wannan kawai a kenan duk wani kada karshe da bushe-bushe murya shaidan ce to a ce wai kuma murya shaidan za a hada da sunan manzo alaihi salam wannan wallahi ba karamar kasar ta bace To amma mai harka ce ta samun kuɗi harka ce ta samun abubuwan rayuwa ba inda zaka kai anawa sai dai abinda ni na tabbatar wallahi duk wanda suka assasa wannan za su gane kuran su kuma randa wato annan tsanifin gane kuran ba zai masa amfani ba wallahi da ana dawowa bayan mutuwa to ko wanda inda sun dawo yanzu abinda za su fara yi kuwa cewa duk tsiya ta ku kaza da kaza da muka yi mun tuba mun mun daina duk wanda ya ba da yawon mu ba ألا يشريع منا منا